Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya mun kawo muku ci gaba da hirar da muka yi da injiniya Buhari ɗan warai wani matashin injiniya mai kere-kere a jihar Kebbi, Najeriya kan irin fasahar da Allah ya bashi da kuma irin abubuwan da ya yi. A wancan shirin mun kuma kawo muku tattaunawar da muka fara da farfesa Abubakar Sani Sambo, tsohon shugaban jami'ar Abubakar fawa Balewa da ke Bauchi, kana kuma tsohon shugaban hukumar makamashi ta Najeriya. Yau za mu ɗora, amma kuma kafin mu ci gaba, bari mu yi ɗan waiwaye adon tafiya kan zargin da injiniya Buhari ɗan ware ya yi cewar bai taɓa samun wani taimako daga gwamnatin jiha ko ta tarayya ba. Ga dai abin da ya shaida mana a wancan shirin. To da farko dai ban taɓa samun wani tallafi a gwamnatin tarayya ba, sannan ban taɓa samun tallafi a gwamnati ba ta jiha ba. Amma na samu kyautanni daban-daban kuma bakin gwargwado din na samu kyautanni akan mutane na duba su ga shawa su ɗauko kyautanni su bani. Wani na iya bani wani abu haka kamar dubu goma wannan ya bani dubu biyar wannan ya bani dubu biyu wannan ya bani dubu uku wannan ya bani dubu ɗaya a kan shawa sannan kuma suna farin cikin su masu neman roƙon Allah Allah ya sa na samu ci gaba a gwamnati ta samu ta san ni ta ɗoke ni to a halin da ake yanzu ina nan dai ina dibi Allah ya kaddace in samu wani gwamnatin jiha ko wani ko wani taimako gwamnatin tarayya ta ɗoke ni a tallafin da nake so kenan amma yanzu gaskiya tsakani da Allah ba wani tallafi da aka yi. To mun iya bakin kokarin mu domin ji daga hukumomin jihar Kebbi musamman ofishin mataimakin gwamna amma abin ya ci sai dai mun samu wani faifan bidiyo da ke nuna gwamna sanata atiku gudu, na jawabi bayan ganin injin ɗin ban ruwa da injiniya buhari ɗan ware ya ƙera kuma ga abin da ya faɗi a wancan lokaci. tabbata ma jiha cewa dama irin su kullum muna nema irin su kuma gwamnatin jiha za ta ba da miliyan 20 da za a ce mai kayan aiki don da wannan miliyan 20 din kuma dama akwai wani aiki da ake yi karkashin jagorancin mataimakin gwamna na neman masu basirar haɗa abubuwa da yin abubuwa muna da masu harkar mota masu design na mota kuma suna nan suna yi don haka shi ma za a haɗa shi da wannan kwamiti ƙarƙashin mataimakin gwamna domin a kashe wannan miliyan 20 kuma in ma ta kama a kashe kudi fiye da miliyan 20 za a yi don haka mu mata da maza muna so ku ga muhimmancin da muka ba kwazo duk wanda ya kwazo mu kuma lahi ta'ala za mu nemo mashi abinda zai hito da zai ƙara hitowa da kwazonsa kuma kwazon nan ya albarkaci jihar kebbi gwamnan jihar kebbi sanata atiku bagudu kenan To mun tambayi Farfesa Abubakar Sani Sambo ko jami'o'in fasaha na Najeriya na da rawar da za su taka wajen tallafawa irin waɗannan matasa masu ƙere kere sai ka da baki ya ce. Ƙware da gaske, ai yanzu maganan da muke yi da kai, hukuma ɗaya da na ambaci sunanta wato National Board for Technology Innovation. A yanzu haka ta ƙulla ƙawance jami'o'i da yawa, da yawa. na kimiyya da fasaha duk suna ciki ta yadda duk wani abu da ya taso za su ɗauka su duba shi su yadda za a gyara domin ka ta amfana kuma kamar yadda na faɗa shi darakta general shi babban darakta na wannan eh, hukuma yana cikin wannan kwamitin shugaban ƙasa na tabbata zai kai wannan kwamitin a ci gaba da aiki so abin da ka faɗa gaskiya ne haka ya kamata ya kasance. Mun kuma tambayi Farfesa Sambo ko ta ya ake zaɓin irin waɗannan matasa domin cin gajiyar shirin ganin yadda sau tari zaka ga wasu ɓata garin jami'an gwamnati na cewa sai 'ya'yan masu hannu da shuni ne ke samun irin waɗannan gurabu. duk wani ɗan najeriya yana ciki ba ganin mai hannu da shuni ko kuma wanda ke da uban ɗaki a ba wannan duk wanda ya kirkiro wani abu sai ya binciki ministry na kimiyya da fasaha na jihar su in kuma suna da technology incubation eh, reshe a nan ja su sai ya je sannan ya tambayi form da ake cika na wanda ta kirkiro wani abu cika ya ba su aika headquarter na wannan kwamitin shugaban kasa na tabbata za a shirya a zo a su shekarun baya 1993 lokacin na Kuto energy center an tura ni biyu duba wani wanda ya kirkiro wani na'ura da ke amfani da a cikin rana libas ba ni kaɗai ba mu ku aka tura mu lokacin da sun aka tura kai ma mai yiwuwa ya zama eh, ba zai adalci ba da akan tura mutane biyu ko uku wani lokacin har biyar ma su je su duba. mun kuma tambayi farfesa sambo tasirin ƙasa ta samu irin waɗannan matasa masu ƙere-ƙere. wato tasirin na da yawa kwarai da gaske saboda kaga na farko ci gaban ƙasa baya yiwuwa sai an karɓi kayayyakin kimiyya da fasaha duk wani sashi da ka duba harkokin abinci harkokin makamashi ruwan sha da sunan dai da komi har tufafi din nan duk hanyoyin kimiyya da fasaha ne saboda haka duk ɗan najeriya da ya kirkiro wani abu kamar eh, samun ruwa a sauƙaƙe kamar ya fito da wani sabon eh, sinadari wanda ke aiki a takin zamani haka irin waɗannan abubuwan kaga zai amfana ma ƙasa a waɗannan sashen sannan kuma banda amfanin ƙasan kasan duk wani ke zai da ya fito in za a aiwatar da shi sosai a yaɗa shi sai an kafa kamfani to kafa kamfani kaga nan take za a samu a Najeriya ka ayyuka kenan kasan yanzu akwai matsalar rashin aiki da yawa so duk wani abu wanda za a ɗaukaka shi a inganta shi sai an yi shi a kamfanance to kuma kamar da na faɗa kaga Kasa in har kamfani ya bunƙasa za a fitar da shi zuwa ƙasan waje abin da ake nema a samu kuɗin shiga haka ne shi za ne kike maka amfanin suna nan ba iya sabar da shi. farfesa abubakar sani sambo ya baiwa irin waɗannan matasa masu ƙere-ƙere shawara kamar haka. na farko dai abin da zan faɗa duk wani matashi wanda ya kirkiro wani abu ya nemi ma'aikatan kimiyya da fasaha a jihar su in babu ya nemi ma'aikatan ilimi sannan baya ga nan ya nemi wannan national board for technology incubation in suna da reshe a jihar su baya ga nan yana iya shiga jami'a ko jami'ar federal na tarayya ko jami'ar jiha dukkan su yana faɗan wannan maganar za su ɗaukaka ah, abu da ya faɗa ba za su danne shi ba saboda haka lallai ya kamata 'yan najeriya kar su rika haƙura ko iyaye da yayi suka ga wani nasu yi alama yana fice suna iya ɗauka ka aikin nashi gaba ba wai a bar shi yaro ɗan sakandare wanda yake ya tashi ka eh, alal misali yana jaji da sai zai je kaduna ko zaria kaga zai mishi wahala hmm. saboda ka yayan shi ko kuma ba mahaifin suna iya zuwa su su ɗauki wannan abin su kai magana gaba ta yadda zai samu fom ya cika har ya je gaban wannan kwamitin na shugaban ƙasa da ke bunƙasa A ƙarshe, Farfesa Abubakar Sani Sambo ya kuma baiwa kwamitin shugaban ƙasa da ke kula da irin wannan fasaha shawara kamar haka. Na farko ina ganin su wannan kwamitin shugaban ƙasa ya kamata daga lokaci zuwa lokaci su rika tallatar da kansu a rediyo da talbishin da jaridu. Na biyu daga lokaci zuwa lokaci suna iya yin taron karawa juna ilimi wato a turjira seminar ko conference yadda za su yi bayanai na abubuwan da suka bunƙasa shekarun baya kuma bayan eh, haɗu da wannan wanda za su nuna cikin eh, kirkire-kirkire guda ashirin alal misali guda takwas an tabbatar da su an ingantar da su guda hudu ma sun zama kamfani irin waɗannan tarurruka yana da kyau sosai ta haka za ga hankali a hankali ƙasa gabaki ɗaya za su san cewa gwamnati ba haka nan take ba gwamnati tana ido buɗe ta samu irin waɗannan abubuwan domin ƙasar ci gaba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin injiniya Buhari ɗan warai, matashin injiniya daga jihar Kebbin, Najeriya, da farfesa Abubakar Sani Sambo, tsohon shugaban jami'ar Abubakar fawa Balewa da ke Bauchi, da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.